dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam idan ba manta ba jiya muna cikin babin da yake magana akan sujudu sahwi sujudu sahwi wa ghairihi min sujudu tilawati wa shukri wato babin da yake magana akan sujada ta rakkanuwa sujada rakkanuwa kuma ita ce sujadan qabli ko sujudun ba'di hadisin da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin kuma ɗan Khattab haka ne ko laisa ala man khalfa al sahun fa in sahal imam fa alayhi wa ala man khalfahu sai hadisin Thawban wa an Thawban an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala li kulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim yau kuma za mu tashi kan hadisin Abu Hurairah wannan kuma shine darasi na 29 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala فجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق أن كيبو حديث لك أبو هريرة أن أشكال إداء غريتي يتي فجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجود تارد أن نبسي لدى أمسي أن أستبدى غريتي في إذا السماء انشقت أتكين سورة إذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق da kuma surar ikra bismi rabbikal ladhi khalaq annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan surori guda biyu ya kuma yi sujuda a cikin su abin nufi ya yi sujuda da ake kira sujudu amma a cikin idan sama'u taffat ya yi ta ne can kusa da ƙarfi wa ma da hum la yu'minun wa idza quriya alaihim alquran la yasjudun dan ne wani ne yin sujuda wa idza quriya alaihim alquran la yasjudun a cikin suratu ikra a aya ta karshe kalla la tudihu wasjud wa qatarib abu hore da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan surori guda biyu ya yi ko mun yi sujada tare da shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصوت ليست من أذائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas yake nuna cewa suratu sa'ad laysat min azaim sujudi ba ta cikin sujudu waɗanda suke mustahabbancin su ya karfafa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yasjudu fiha yana yin sujuda a cikin ita suratul fat an gane ko wajen ayar qala la qad zalamaka bi su'ali la jatika ila ni'aji وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا كالفهم أن آية تنتهي سجودا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله لم يسجد أنا وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم أو رواية عبد الله بن عباس yace manzon Allah tana da mutum Allah tabbata gare shi yayi sujuda a suratul najm a aya ta karshe an gane ku fasjudu lillahi wa abudu nan ne wurin yin sujuda din wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu qala قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم yasjud fiha zaid بن sabit yake cewa na karanta suratul nadami a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yasjud fiha amma ban ga yayi sujuda ba a cikin ta muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi wato abinda wannan ke nuna wa, wannan sujuda din hukuncin ta ba wajibi bane ba gashi an karanta wani lokaci annabi yayi wata rana kuma an karanta bai ba وعن خالد بن معدان رضي الله عنه وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بفجرتين رواه أبو داود في المراسيل عن كربو حديث خالد بن معدان يكي سوى فضلت سورة الحج بسجدتين أم في في سورة الحج أكن طورا سورة تهيئ سامو تجدوه بابيو أتكنتا الذين ta ألم alam أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء ولو جرى فرقوا اما ورسل جرى تبيو يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wurin sujura ta biyu kenan yake cewa an fifi da suratul hajj ta hanyar yin sajadu guda biyu a cikin ta wanda banda ita babu wata sura da aka samu wurin sujura guda biyu a cikin ta rawahu abu dawud wani hadisi imam abu dawud ne ruwaito shi fil marasil a cikin littafin sa na al marasil ma'ana hadisi ne mursal hadisi mursal kuma yana cikin jerin hadisai da ifai rawahu ahmad wa tirmidhi mawsulan min hadisi hukma bin amir وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأ أما رواية إمام أحمد الترمذي حديث يزو موصولا وتزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم بلو موصل من حديث عقبة بن عامر an karɓo daga Uqba ibn Amir wa da abin da yazo a cikin ƙarin riwayar sa faman lam wanda ya san ba zai da guda biyu ba a waɗannan wurare biyu da ke cikin suratul hajj fala yaqra'aha ma'ana kare karanta su wa sanaduhu ikun. amma jin wannan hadisi da ne to wannan shine madogarar waɗanda suke gani idan ka karanta aya wadda ta kunshi sujudu tilawa kuma ya zanto kai ba za ka yi sujudu tilawa din ba dan saboda ba ka da alwala ko dan saboda wani uzuri to sai ka kekare wannan aya ba za ka karanta ta ba waɗansu malaman suka ce a'a ba za ka ketare ayar gaba ɗaya ba sai dai ka ketare kalmar karfe wanda daga ita za a yi sujuda sai ka ketare ta ba za ka karanta an fahimta ku to wannan madogarar wannan hadisin wannan hadisin kuma gashi da'ifi ne abinda hukunci yake in ka karanta ayar da ake sujuda in ka ga dama za ka yi sujuda ka yi in ba ka ga dama ba kuma ka ketare sujuda ba wajibi bace ba kuma ka iya karanta ayar haka ba wai ketare ta za ka yi an fahimta ko وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه wannan shine Hujja. Umar dan Khattab yake cewa ya ayyuhan nas inna ma namurru bis sujudi inna namurru bis sujudi ya ku jama'a mukan wuce wurin aya da ake yin sujuda faman sajada faqad asaba wanda ya karanta ayar yayi sujuda to ya dace da daidai wa man lam yasjud wanda ko ya karanta bai sujuda ba fala isma alaihi babu lafiya kansa rawahu bukhari wannan imam bukhari ya rawaito wa fihi a cikin riwayar bukhari yace inna allaha lam yafridu sujuda illa an nasha ubangiji ta'ala bai farlanta sujuda akan mu ba sujudu tilawa sai dai in mun ga damar yi wannan ke nuna hukuncin ta ashe musahabi wa huwa fi muwafa wannan bangaren na wannan riwaya shi ma ya zo a cikin littafin muwafa na imam malik ibn anas وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان sallallahu صلى wa sallam وسلم يقرأ علينا القرآن abdullahi dan wani yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu qur'ani mai girma fa idza marra bis sajdati yayin da yazo ya wuce ayat da ake yin sujuda kabbara sai ya kabbara wa sajada sai ya sujuda wa sajadna ma'ahu sai mu ma mu yi sujuda tare da shi abinda wannan hadisi ya kara wanda babu a sauran shine ne kabbara wajen yin sujudu tilawa duk hadisan da suka zo zama karanta baya babu hadisin da ya nuna ana yin kabbara ana da nuna mutum ya karanta wurin sai ya sujuda zai tafi ne zuwa sujuda ba tare da kabbara ba amma wannan hadisi sai ya nuna ana yin kabbara sannan a yi sujuda rawahu abu dawud bi sanadin fihi linun ibn hajar ce imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi sanadinsa kuma akwai launi a cikin sa saboda a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira Abdullahi bin Umar wanda ke kuma da'if ne ba Abdullahi bin Umar sahabi ba akwai Abdullahi bin Umar wani rawi ne da cikin marwaita da'ifi ne in yana cikin hadisi ba a daukan hadisin sa kun bai da kyau to wannan sune jerin hadisan da suka shafi bangaren da ya shafi sujudu tilawa ko hakuri tukuna don kulallen magana game da sujudu tilawa hukuncin sujudu tilawa mustahabbanci ba wajibi ba ce ba shine dalilan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nunawa mun karanta hadisin Zaid bin Sabit yake cewa qara'atu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha mun karanta suratul najm ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya sujuda ba wannan sai ke nuna yin ba wajibi ba ne ba da haka ma Imam Bukhari ya babu cikin littafin sa babun wanda ya karanta ayar da ake sujuda amma bai yi ba menene hukuncin sa ma'ana bai laifi ba ya kawo hadisi da ke nuna rashin wajibinta da haka yin sujudu tilawa ba wajibi bane ba mustahabi ne abu na biyu sujudu tilawa wanda zai yi ta sune mutum biyu farko mai karatun na biyu wanda yake sauraron mai karatu wanda ka zauna sauraron sa kawai kake yi a cikin karatun don kai ma ka mai da sauraron a matsayin ibada imma yana karantawa cikin sallah ko wajen sallah wani na karatun qur'ani ka kana sauraron sa idan ya zo wurin da ake sujudu tilawa yayi kai ma za ka yi amma mutumin da kawai wucewa zai yi aka yi dace daidai lokacin da ya zo wucewa an karanta ayar da ake yin a ciki shi wannan ba wannan musabancin a kansa musabancin yana tsaya ne kan waɗannan mutane guda biyu mai karatu da kuma wa mai sauraron wanda ke karatu amma dangane da adadin wuraren da ake yin kabbara din wurare ne goma sha biyar a cikin alkur'ani mai girma inda ake yin sujudu tilawa wuri na farko idan ka faro qur'ani daga sama karshen suratul a'raf an gane ko aya ta karshe wato sukari biyu da shida ke bayan ka gama riza kula alqur'ani fa sai uru wa anfutu la'allakum turhamun wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asal ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون wato wannan ita ce aya ta karshe a nan gurin idan ka karanta ta sai sujuda wuri na biyu a cikin suratul radi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilalu aya ta 4 zuwa 5 wuri na uku shine a cikin suratul nahli an gane ko can idan ka gaba inda ake magana akan kudurar ubangiji ta ayyana Allah ke tsoratar da mutane wajen karɓar ransu zai ga dama lokaci ka ko lokaci au ya kuzan je daga mulkin fawon au ya kuzan alaka gogon fa inna rabbaku la rahim aw lam yarau ila ma khalaqa Allah ne shay'in fayyau zilaluhu an al-yamin wa sama'il sujada lillahi hum dakhirun sai ce walillahi yasjudu ma fi samawati wa fil ardi min dabba wal mala'ikatu hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun daga nan gudun sai cikin suratul isra tun daga inda za aka fara magana su da sun aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a daidai ka san wannan aya wa yaziduhum khushu'a daga nan sai cikin suratul maryam kharhum sujadan wa bukiya daga nan gudan sai guda biyun da muka karanta da zu na suratul hajj na farkon da na karshe alam tar anna allah yanzu lahu man fis samawati wa man fil ardi zuwa karshen ta da kuma ya ayyuhal ladina amanu rakabu wasjudu wa budu rabbakum wa qalu khairan la'allakum tuflihun daga nan sai cikin suratul furqani wato anazzulun wa ta'muruna wa badahu nufura daga nan gudan sai cikin suratul namli allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim qala qulu wa qad kuntum min al-kadhibin daga nan gudan kuma wato ainihin sai cikin suratul sajada daga nan gurin kuma sai cikin suratul sa'ad daga nan sai suratul fussilat daga nan sai suratul najmi daga nan sai suratul inshiqaq daga nan sai suratul ikra in kike da za su masu nawa kenan goma sha biyar to waɗannan wuraren goma sha biyar malamai sun yi ijma'i akan goman cikin su an gane ko goma farko an yi ijma'i akan su ma'ana banda ta biyu idan ka faro suratul araf suratul radi سورة nahl سورة الإسراء سورة maryam an gane ko suratul hajj a wurin farko سورة na سورة النمل سورة السجدة أم namli suratul sajada an kuma wannan guda goma an yi ittifaki a kansu imam malik ibn anas a mazhabarsa shi kuma ya ƙara na sha ɗaya shi ne sai sa suratu sa'ad wanda su wurin malaman ba su kirga da sauransu sa'ad a ciki ba an bai to daga nan gudun waɗancan sauran wurare na ƙarshe kamar wuri na biyu na sulfur hajj da suratu sa'ad da kuma suratu najmi da kuma suratu wato an kamar inshiqaq da suratu ikra waɗannan wuraren guda biyar su an yi saɓani a kai cewa za a yi ko ba za a yi ba idan muka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai za mu samu duka wata wato da maganar kamar yarin jayin malamai za mu samu wurare goma sha biyar duk sun tabbata a shari'a ana yi amma da maliki yanzu goma sha daya a ra'ayin jimhuru kuma wurare guda goma kawaran wurare da suka rage wato idan suka zama guda biyar kenan ko guda hudu idan mun cire ɗayan da imam malik ibn anas zai fara, to za mu samu su ma sun tabbata gaba daya ya rage ne idan za a yi sujura din ya za a yi mai sujudan nan suka ce farko dai a halin zai samu kansa dangane da fuskantar a da kuma fuskantar a kyoda idan yana zaune a halin zaman gida wajibi ne fuskantar kyoda idan ko a halin tafiya yake yana cikin mota yana karatun qur'ani yana kan doki yana karatun qur'ani ko yana kan jakinsa ko sa to wajibcin fuskantar a kyoda ya faɗa kansa duk inda ya kalla yi shi kenan ta yi ko bai tona da kyau abu ne da kuma da zai shafi wannan shine abin da ya shafi kabbara wajen yin sujud tilawa hadisin da muka karanta a nan gurin da ifi ne dangane da ne kabbara wajen sujud tilawa da haka bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yana yin kabbara idan ya zo sujud tilawa idan ka zo sujud tilawa kawai zaka iya dogawa kai kayar ka ba tare da sujud ba tare da kabbara ba kuma ka dago ko a cikin sallah ko wajen sallah saboda babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi kabbara kuma ibada ce ibada kuma tana bukatar me tana bukatar a tabbar daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda ibada ce baya ga haka sharadi ne dan mutum zai sujudu tilawa ya kasance yana da tsarki wannan akwai asar tabbatacce daga al-Imam Zuhri ko wani sa na manta cikin Sahih Bukhari wanda yake nuna cewa ba za ka yi sujudu tilawa ba sai in ka kasance kana da tsarki abin da yake nufi kana da tsarki sai in ka kasance kana da alwala in ba ka da wala ba za ka yi ba a kuma take a cikin fatar imam malik ibn anas haka take a cikin fatawar imam shafi'i cewa mutumin da zai su tilawa lalle ya kasance na da sarki abinda suke nufi da sarki ya kasance yana da alwala an fahimta ko to a dunkule wannan shine bayanin da ya shafi sujudul tilawa ga kuma hadisan sunan mun karanta su wa alaikum assalam

ko irin ka'idojin da aka bi wajen rubuta qur'anin da aka buga a Al-Azhar University ko wanda aka buga a birnin Damascus duk ka'idojin iri ɗaya ne farkon ayar eh, sukan sanya dogon layi karkashin kalmar da aka yi magana sujuda yaddudu ko fasjudu ko wani abu makamancin haka sannan karshen aya din su sa wata alama a tsaye a karshen aya din to ba wai a farko da aka ja wannan layin bane ba ake yin sujuda din sai ka je karshen wannan aya daidai inda aka sa wannan alamar ana ne za ka yi sujuda ko da ka shiga wata aya abinda suke nufi ayoyin guda biyu ko uku za ka samu suna da alaka da juna amma ba za ka yi sujuda ba sai ka je ta ƙarshen yanzu ne ka ɗauki kun aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alayhi yakhruna lil arqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula wa yaquluna lil arqan yabkuna wa yazidahum khushu'a kaga aya ta ce a hade an fara magana tun daga Qur'ani ne biya tun daga wannan ayar aka fara magana ba kare ba sai da aka zo wajen wa zada muku su'a wanda anan ne za ka yi sujuda da haka idan ka bi tun daga kan innal ladzina utu yawm qalu ya zayt la alim yakhruna min azqani tun anan za ka sun ga alama to amma ba za ka yi alamar ba za ka yi sujuda ba sai ka zo wannan da yazidhum khushu'a haka wajen walillahi yazidu man fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun tun da yazidu sun ga alama amma ba za ka ba sai ka je ayin gaske ya kafu na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sai ka zo nan sannan kai sujuda ka fahimta da kyau haka idan ka zo wa min ayatul layl wan nahar wa kamar la lil shamsi la za ka tunda wajen kalmar la an ja alama amma ba za ka yi abin nan ba sai ka daga da haka da haka da kyau gida na islam ba za gani ba eh lokacin da na sujada duk wanda ke son ba ba za ka gani ba lokacin a lokacin da na tafi za su gani za su yi ba idan ka gudu za su dago wata da na na fi da wata kuma zai an ku eh. akwai asar da suke nuna mutumin da yake sauraron karatu sai in wanda yake yin karatun yayi sannan zafi ba wajibi ba ne ba sujudan wajibi ce mai karatun qur'ani ba wajibi bane ya alwala ka fahimta da kyau hali ne na kamala ya kamata a ce ya yi alwala sun ne karatun qur'ani amma ba ta ce wajibi bane ba dan hadisin Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance na ambatan Allah a kowane irin hali to ambatan Allah har karatun qur'ani kuma ya shiga ciki eh. wajen tilawa a ladan karatun qur'ani ne ba wani bambanci ladan tsakanin mai alwala da mara alwala sai dai shi wanda ya alwala ayyana yana da ladan shi na musamman ne yayi alwala wanda in mutum bai zai samu wannan ladan ba tunda idan mutum yayi alwala kamar yadda annabi ya koyar ya zo ya karanta zikirin da ake karantawa na karshe za a bude masa ɗaya daga cikin kuma aljanna guda takwas ya zaɓo da ya ga dama ya shiga mun karanta wannan a baya yi to wanda bai ba zai samu wannan falalan ba zai samu ba. Assalamu wanda ya ji da kuma wanda ya ji tare to idan ana sallah tare da sunan Allah idan imam a lokacin da ta ne wannan hujja ne kaga su ya su ne eh, mamu ba sai ayi ta su ba ba da mamu kuma sallah cewa sai wanda ya ji ta su idan ya faɗi ya sujada ba za su gaishe ba na'a karatun jin karatun sa da ka take yanzu ba ya ya sujuda da shi liman eh. ba su ji karatun ba amma ya ya sujuda za su gaishe ko ba za su gaishe ba wai za su jira fasjudu inda ma jira da imamu ne tan mabi za ka farka waye za ka jada abin da malaman suka ce shi ne suka ce idan liman ya dole mamuyi bai sai saurin kai ba ko me aka karanta ko bai san me aka karanta ba dai liman ya zo jira ba annabi ya ce za ka jira farkidu to yanzu ya sujuda وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. ان كربوا حديثي بدا ابو بكر كان. yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ja'ahu kabar idan wani labari ya zo masa ya surruhu wanda zai faranta masa rai karra da lillahi sai fadi yana mai sujuda da Allah dan godiya to wannan shine hadisin da yake nuna halaccin yin sujudu shukri an gane ko karra da lillahi sai ya fadi yana mai sujuda don nuna godiyarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ita ma su zai sujud ba ta bukatan kabara kawai annabi na faduwa ne ya su da sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar da ban yake da atahu amrun yasurru bihi ko yasurru bihi kharra sajidan idan wani al'amari ya zo wanda zai faranta masa rai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yana mai yin sujuda hadisi ne sahihi wannan وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال سجوده yake cewa annabi ya taɓa yin sujuda ya tsawaita sujuda sun marafa ra'asahu sannan ya ɗago kansa fakala sai yace inna jibrila atani fa bakkara ne fa sajadtu lillahi shukra mala'ika jibril da ya yi mun bishara da haka sai na fadi ina mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa an al-bara ibn azib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'atha aliyan ila al-yamani an karbo hadisi daga bara ibn yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika da Ali bin Abi Talib ila Yaman zuwa kasar Yaman fa zakar hadisa sai ya ambaci hadisin tare da tsawonsa wato bai je karshen hadisin ba abin da ya faru an tura Ali bin Abi Talib ne don kiran mutane zuwa musulunci ya tafi da wasu tawaga ta sahabbai da suka je ya dace daidai lokacin sallah bayan sun kammala sallah suka tara mutanen garin sahabbai suka yi sahu gaba daya Ali bin Abi Talib ya wuce gaba ya tara mutanen garin ya musu hudu ba ya karantar da su wasiƙar da annabi ya aiko zuwa gare su ta kyan zuwa ga addinin musulunci suka je gefe guda suka tsaya suka yi shawara suka zo suka ce sun musulunci gaba daya sai ya aikowa da annabi labari cewa an ci nasara al'ummar nan sun musulunta sai annabi ya faɗi don yin sujuda da Allah su yi da shukuri قال يتي sai aliyu ya aiko da labarin دا su مسلم nan فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب yayin da annabi ta da musu gaba da gare ke karanta wannan littafi kharra sajidan sai fadi yana mai yin sujuda shukran lillahi ta'ala ala zalika yana mai godiya ga Allah ta'ala bisa ga wannan abu na musulunta waɗannan bayan Allah rawahu al-bayhaqi wannan hadisi imam al-bayhaqi rawaito shi wa asluhu fil bukhari aslan hadisi ne na cikin bukhari ma'ana hadisi ne dai sahihi haka shi ma ali bin abi talib lokacin da yake da khawarij khawarij wata kungiya ce ta yan bid'a wanda annabi ke bada labarin su da siffofin su Ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya ga sallarsa zai raina sallar shi idan ya ga tasu zai raina azumin ka in ya ga nasu zai raina karatun qur'ani in ya ga nasu amma tare da haka suna fita daga musulunci tamfar yadda kibiya ke fita daga cikin kwari yayin da aka harbata. mutane ne masu nasin ibada masu zafi wajen harkar addini sai dai sun gina shi bisa ga jahilci da saurayi saboda zafin su ta fuskar addini idan mace tana haila masu sallah take kuma azumi take yi saboda za mu ba a yi dama idan ka za mu ba da yawa ai wuce ranar inda aka ce ka tsaya duk lokacin da ka za mu ba da yawa sai ka wuce inda aka ce ka tsaya shi yasa aka ce lafiya da mafi din ku yanzu kana daga hannu sai ka hana ne in karasa magana kana hakuri in karasa tukun to waɗannan kawari sufofin su kenan sannan annabi ya bada bayanin su ya faɗi mabubbugar su mabubbugar su shine mutumin nan da ya zo masallaci ya fi tsari a tsaye sahabbai za su yi masa abin da annabi ce ku kyale shi ya ba da bayani a wani hadisi ce daga cikin zazzan wannan mutumin za a samu mutanen da in ka daga musu zaka rinna ga in ka sallar su ka daga taka amma suna fita daga musulunci tamfare da wato kibiya ke fita daga cikin kwari da an harba sannan kuma ya ba da siffan su ita yana daga cikin siffofin su ka samu suna yin kwalkwabo ba sa barin dafi a kansu ba a yin farko ba sai a aikin hajji ko umara in gane ku a aikin hajji ko umara wannan muhallikin na hulka kuma mukassiri na wannan ibada ne sai ko kodin mutum na da larura ko amosani ko ciwon kai sai yake aske kansa babu komai amma to ba cdd ba sarada a aske ma kanka tas wani alama ce ta bid'a mutum ya duka da rikin sani da shi da na riga ya wuce yace za a ga suna yin kulko ba haka annabi faɗa da haka shehu Usman ibn Fodiyo yake cewa ash-sha'ru fi ra'si zinatun wa tarkuhu sunnatun wa halquhu bid'atun wa halatun madmuma yake gashi aka ado ne bare shi sunna ne aski shi kuma yake bid'a ne kuma hali ne abin zargi idan an ga mutum yana yawaita kalko mu a kasar hausa kalko ba a yi gada ce ko ce ta waliyar Allah to sai annabi ya ci gaba da bada bayanin farko yace za ku sami za ku yarda ku wata mai yace wa sahabbai su kawar za su yaƙe ku su rinka ganin ku a wai za su zo su kalli sahabbai ma sai ku ba addini kuke ba za su wuce sahabbai dan addini kaga an shiga gida ke yace to za su yaƙe ku alamar su shine duk mutanen da kuka ga sun yaƙe ku in kuka zo kashe su kuka ga wani mutum wanda ake kira sadiyati wato yana da mama kamar na mata sannan kuma mutum ne mai kuntun hannu dan karami haka gajere yake to in kun same su to su ne mafi sharrin mutanen da kuka taɓa kashewa a bangasa da haka da waɗannan mutane suka fito suka yaki a bin Abi Talib ga shi da auren musulunci tsoro ke kai ya kasance ya yake musulmai amma da aka zo aka yi fata fata da su a gargaɗe ya ɗaukar da ciki ciki sai aka ga wannan mutumin da annabi ya da bayanin su fa aka za aka fada Aliyu ai cikin wannan mutanen akwai wanda da kaza mai kamar kaza wanda annabi ya faɗa sai Ali bin Abi Talib ya fadi yana yin sujuda ga Allah dan godiya cewa a sai dai arna ya gaba musulmai ya gaba ko ban da ke ko ma'ana ga su zuri shukur kenan da wato sunna ce mai girman gaske aka zo aka baka labarin matar ka ta sauka lafiya kana da juna biyu ta sauka lafiya ba matsala sai ka bada kai su zuri shukur an fahimta ku aka baka labarin samun makaranta ka bada kai su zuri shukur duk wani abu na farin ciki da ya zo maka aka labarta maka shi ya halatta ka bada kai su zuri shukur ko abin yana da alaka da duniya ko yana da alaka da addini ka ibnu malik lokacin da aka ba labarin karban tuban su bayan an yi kwana hamsin an yi an sa musu tafin kunin da tattalin arzikin kasa ba ma kare tattalin arziki ba har ma magana ba a musu har ma sun su ma kafi duk da gidan su su saboda sai yi wani abu da su kyauta ba an tafiya yakin tabuka ba su da uzuri sun ki tafiya karshe ne ya faru aka zo aka bada labarin tuban su sai ya faɗi yana su yi da Allah dan godiya to da haka ji kaga wato sujudu shukr kenan mutum zai iya faduwa ya godiya da Allah to ita shin tana bukatan sai an yi mata sarki shin tana bukatan sai an fuskanta alƙibla shin tana bukatan sai an yi kabbara babu daya daga cikin waɗannan al'amura na ambata wanda ya tabbata fuskar hadisi ba sharadi bane sai kana sai kai alwala ba sharadi bane sai ka fuskanta alƙibla ba sharadi bane ba kuma sai kai kabbara zaka faɗi ne kawai kai ka sai ka tashi ita wannan fadar da zaka kai sujjada din nan godiya kana mai kudurin itikadin godiya ga Allah subhanahu wataala kenan ka aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana bala da aka haka kuma yin haka din yana daga cikin abin da ke sa ni'imar nan da Allah ya baka sai ta dawwama Allah kuma ya kara maka akai dan Allah sai la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakum wa alaikum salam kamar waɗannan da na tilawa da wannan kamar yadda idan mutum a cikin sallah yake zaɓi wata addu'a ne ko kuma yake kuma waɗannan guda biyu sun mutum ya faɗi sai ya zaɓi wata kuma wata addu'a gaba a yadda da ganin cikin maganganun malamai cewa idan mutum ya yi sujudu tilawa zai karanta tasbihi a cikin ta irin wanda ake karantawa a cikin sallah amma sujudu sukur ba da wani da ba tasbihi da tare da shi ai sujudu kai ka ita da kai na'am Amerika gama da wannan na ina jinka eh Thank you. kana nufin ya haka annabi ya karanta bayan an cewa ma da sadda min kan lumin kitabi ya haka annabi ya karanta wannan takarda bayan kuma ya karatu to yanzu ne baya karatu kafin ya masa wayi ko bayan ya masa karatu wayi wa ma kunta tatlu min qablihi yani min qabl qur'an min kitabin kafin ka saukar maka qur'ani da baka karanta wannan tafi ta kore bayan an saukar ta kore kafin saukar wannan ba ta ayar ba ta tinkar da wannan na'am dangane da aski eh. na ji dai ake kawai mene ne hmm. askin kawai ya kake so fita kai askin sun ko kuma ayo askin ai aikin hajji ma da umara ai duk za ka aske ne gaba daya askin da da mara aske ne gaba daya duk wanda yana cikin musulmai shari'a ta nuna su askin jinjiri da nassin an hadisin annabi yace za a aske gashin kansa ranar bakwai a kuma yanka masa rago biyu idan namiji ne in mace ce rago daya kuma da hali ko ɗayan namijin ma shi ke rago biyu to abin da yake da shi kenan amma ya tabbata annabi ya yanka rago biyu kuma ya umarni da haka namiji rago biyu mace rago daya in ba da hali in baka da hali sai ka yanka ke ma kuma an ka tashi ana zo ka babban rago wanda ke koso sai ba irin kafin luludin nan ba in kana da hali ka kara kan ka kuma ba kai laifi ba an faɗa maka mafi karancin abin da ake kin amma in ka kara ka yanka rago bakwai dan ka kiyar da mutane naman a matsayin godiya da Allah wannan ya zama karin ladan kenan matakar mutum ya yi kyakkyawan niyya lan yana Allah luhuma wala dimawa walakin yana da taqwa minkum wannan da layya da hadaya da ragon suna zo haka ne ولكن yana da rukkaka إن minku tunda ولكن ne walakin sakara halakum da tukabbiru Allah ala madam kamar kamar idan juma'a mata wato wannan ba da su gaskiya abin da shin game da sallar mata ranar juma'a tambayar ta wai mata za su je yin sallah ko dole sai an sauko daga juma'a kuma da hudu za zafi ko biyu farko dai ku sani sallar juma'a wajibi ce akan kowane musulmi in banda guda hudu na farko mace na biyu bawa na uku mara lafiya na hudu yaro waɗannan guda hudun ne kawai ba aure da musu sallar juma'a ba yau ba sai mata kuma shi kuma da wani dalilin ba. amma na guda hudun hada cikin hadisi a waɗannan juma'a ba ta wajaba a kansu ba to duk wanda juma'a ba ta wajaba a kansa ba kun gane ku da zaran rana ta farko sai zai tashi sallan azhar da ba sai ya ga an sako daga juma'a ba in ka ka ka je juma'a to ka je ne kan amma kasancewa kai mara lafiya a gida ko a asibiti kasancewa ki mace a gida ke ba za ki je juma'a ba to da zaran rana ta bar bakiya take take sallah ba dai ko an je juma'a ko ba dawo ko an je cikin ko ba je cikin ko magana ta raka ana za duk wanda da duk wanda bare juma'a ba ma a zan zai wannan shi da tabbata ta ba sun da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu ra'ayi wanda suke cewa a wani mutum ko shi kadai ne wannan ranar in dai lokacin juma'a dai ya tare raka abi ko shi kadai ne wannan bid'a ce ya taba koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadisin abdullahi ba na raka a hudu ta azhar ba zai raka a biyu zai ce ba zai zo gida juma'a shi kare ba zai ka'idar juma'a ana yin ta ne a taro na juma'a din ba mutum zai tsaya a gida ya raka a biyu wanda ya zo na gida raka a biyu ba ma zama hukuncin hukuncin da a karfi a shi ma za ka zana kai sallan azhar kenan yanzu ne na ababai guda uku mun gama da su cikin wannan babi ko farko shine mai sujudu sawi sujudu sawi kuma kamar yadda muka riga muka yi bayani cikin hadisan da zuwa gabata wato ita ce sujudu tarkanuwa wadda ake yin ta abin da ya tabbata a hadisi na farko a cikin wannan babi na sujudu sawi hadisin abdullahi ko ibn buhaina hadisin abdullahi ibn buhaina ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujudu sahwi ne saboda me saboda ya yi sallan azhar tare da mutane da ya zo raka a tabi bai zauna ba sai ya miki ya kawo ta uku ta hudu an bai da ku to da yana zaune suna tsammanin zai yi sallama sai bai yi ba sai ya kabbara ya yi sujada yana zaune kan sajadu guda biyu sannan ya sallama wato sai ya yi kenan anan wurin kabli wato wannan sai ya nuna wannan barin tahiya da ya yi yanzu wannan rakau sajadu guda biyu da ya so da za su cike wannan gibin daga nan gurin kuma sai mu karanta hadisin Abu Huraira hadisin da yake hadisin Zulaidain annabi ya ya ya sallama a raka'a guda biyu ko har ya yi dan al'amura daga baya aka sanar da shi da ya zo sai ya tuka alƙawari guda biyu bayan ya tuka alƙawari guda biyu sai ya ne sai ya sujuda to dai sujuda yayi kabli ko badi sai ya sujudan badi sallallahu alaihi wa sallam daga nan gurin sai hadisin Imran ibn Hussein ina faɗa mana dogayen hadisin da ke cikin babu shi kuma annabi yana da cewa mutumin da ya kokonto bai sani ba shi uku ce ko hudu ce sai ce sai ya gini akan me akan yakini ya dauke ya dauka na cewa na ce kenan uku ce sai ya ya kawo ta hudu kenan idan ya kawo ta hudu sai ya me sai ya sujudan kabli zai yi sujudan kabli ne kaga ba ba ni zai ba to idan ya wannan sujudan kabli shine annabi yake cewa idan raka'ar da ya kawo ta biyar ce to wannan sajadun da ya guda biyu sun riga sun ceci sallarsa abin da yake nufi da sunne sun ceci sallarsa wato sun mai da sallarsa ta zanto shafa'i dama ita dai sallar azhar shafa'i ce haka la'asar ma shafa'i ce haka isha'i ma shafa'i ce ma'ana a samu raka'a da ba mara ba shine ne shafa'i yanzu da raka'a da yake guda biyun nan na sajadun nan da yi na kwallon kalami sun zanto ciko a haɗa da wutan guda biyar ɗin in kuma a'a dama raka'a hudu bai ta biyar ba ya gina ne bisa ga daidai to shi kenan waɗannan sai zanto sun kunya ta shi dan bisa ga wasu wasi da ya so ya sa mata wanda sai fitar da sallarsa baya da wani wasu wasi wannan sai ya nuna mana ko kwanto idan ya idan ya same ka a cikin sallah kuma ya zanto ka kasa samun tabbas a lokacin za ka gina ne a kan gina ka kuma ka yi wa irin sujira sujiran tabbi yadda wannan hadisi ya tabbatar kenan cikin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud shi kuma daga abin da yake nuna mana idan mutum kokonto ya same shi a eh, hukunci guda biyu farko dai annabi ya yi sallah ya kare wani abu cikin sallah kafin ta umar cewa an yi kare cikin sallah har suke cewa shin wani abu ne ya faru na sabon hukunci na wanda yake a kara ko a rage annabi ce a da wani abu ya faru aida na ba ku labari an bai da ku to daga karshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya zauna ya da baki saboda an yi ne a cikin sallah kare kenan to daga baya kuma sai ya zo da sabon hukunci yace wa idan shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawa idan mutum kokonto ya kama cikin sallah to ya ne da daidai ya bincike ne daidai sai kuma alaji ya cika abin da yake akan daidai din kuma liyasjud kai ne sannan ya sajido guda biyu to wannan sajido guda biyu yau ne zai yi su zai ne bayan sallama dan ce falin kimma idan ya ce ya cika sallah kenan gaba daya bayan ya cika sallah sannan ya sajdu guda biyu to wannan hadisin yake son mu fahimta tsakanin su da hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko wanda ya dauki maganar kokonto hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana nuna kai ka uku ko hudu kana ta kokonto uku ne ko hudu ne sai aka ce ka dauka uku ne sai ka kawo ta hudu sai ka yi jidan ne kabli hadisin wannan Abdullahi dan Mas'ud shi kuma kokonto ne kama ka daga karshe sai ka tabbatar da cewa kai ina da tabbatar da hudu ce wannan ta hudu ce za ka aiki da cewa ta hudu ce kenan sai ka yi ka yi sallama ka yi sujudan baɗi ko kana da tabbas din cewa kai wannan tabbas ta uku ce da ko ya yazo daga bayan sai ka same kinin cewa ai wannan ta uku ce kaga za ka kawo ta uku kenan gare shi ka sallaka sai kai ne sai kai baɗi wato kenan sai ko kwanto ya zanto iri biyu ko wanda ka iya samun tabbas kana cikin kwanta to duk da haka sai kai ne sujudan baɗi ko wanda ka kasa samun tabbas sai ka gina akan me mafi karancin adadi na abin da kuka kwanto kai sannan kuma sai kai sujudan ne sujudan kamar abin da zai faɗo nan dan galibin fi fikihu ba su kawo waɗannan matsaloli ba kaji da su kuma zahiri a cikin hadisi an bai da ku har wani da ke cewa wanda ya fi kowa da rabauta wajen fahimtar waɗannan hadisan guda biyu ba kamar imam abu hanifa amma galibin waɗansu malaman fikihu da dama sun saba fahimtar su imam nawawi sai da kawo wannan fahimtar sai kuma ya koma wata fahimta daban sai ya shafi iya da a cikin sai sai ya a daga cikin wannan shine bayanin su sannan kuma a cikin babin muka karanta hadisin mugira bin shu'ba wanda yake cewa idza shakka ahadukum fa qama fi rak'atayn mutum ya shakka ya tashi daga raka'a ta biyu ko maka'iman qa'iman falyamdi ya ya ka ta biyu a maimakon ya zauna sai ya miƙe fastatamma qa'iman to ya riga ya miƙe tsaye gaba daya zai dawo ko ba zai dawo ba falyamdi to sai ya wuce da sallarsa wala yudu ba zai dawo ba wal yasjud sajadataini sai ya yi sajadu guda biyu wani irin sajadu guda biyu kenan kabli zai fa in lam yastatim qa'iman in ko bai riga ya kammala zikira ba ya kura zai tashi sai tuna me zai kenan fal yajlis sai dawo ya zauna wala ta hawa alayhi babu wata wato sujuda kansa an fahimta ko to wannan hadisi duk da cewa shi ibnu hajar ya ce hadisi ne da'ifi amma hadisi ne sahihi saboda yana da mutaba'at da dama hadisin karshe na sauban shi ma ibn hajar ya hukunta cewa hadisi ne shahihi ta a da'ibi ko wanda yake da kulli yin sajar da tani ba da ma yusalli wanda ke cewa dukkan wani sahau dukkan wani rantsarwa da mutum zai yi hadisin wa na eh. na ka kawo maganar cewa ba ce ba ingantacce bane ba babbar haka ba hadisin abdurrahman bin auf da nace annabi ya sujuda ya tsawaita sujuda na abi ta eh. to wanne kenan wannan na ne ba ne sun kawo don ban sun yi ya ce sai eh. kuma sun kawo cewa akwai kuwa wajen bayyana kuwa yace wa fi sanadihi bakkar ibn abdul aziz ibn abi bakara an bihi an jaddihi wa huwa Ba'i. wannan karin ta'liqin ina kinsa su sanna malam hamid al-fikri to kuma abinda ya faɗa malami musu sallama masa ba hadisi ne hasan saboda yana da waɗansu ruwayar ke sa na kawo ruwayar a nan gurin kaga anan gure riwayar da ibnu hajar ya kawo annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu kharra sajidan lillahi sai na kawo riwayar idza atahu amrun yusarru bihi kaga akwai bambancin lafazi ko to wanda mai bambancin lafazin sahihi ne kaga shi kuma zai karfafa wannan shi ma zama sahihi ka fahimta ko yawwa yayi idan kai ka tinkiya ko akwai a wajen rabon suna yayi babu salatu tatawwi babin da yake magana dangane da sallar tasawu'i abin da ake nufi da sallah ta tasawu'i sallah ta nafila irin dangogin sallah waɗanda ba na farilla ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi an rabi'a ta bin malik al-aslami an rabi'a ta bin malik al-aslami radiyallahu anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك qala fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi rawahu muslim an karbo hadisi daga rabi'a ibn malik al-aslami yace qala li annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da ni sal roki abin da kake so aure na roki abin da kake so aure fa qultu sai na ce da shi as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka in dace da abokantaka da kai cikin aljanna kai mun wannan gatan ka roƙa mun Allah in dace da abokantaka da kai cikin aljanna sai annabi ce a wagaira zalik banda wannan kuma babu komai <laughs> ta tambaya wurin mai akwai kenan ko a wagaira zalik to banda wannan ba shi kenan bukatunka sun kare fa qultu sai ce huwa zalik nake wannan ce ita kadai banda wannan ba wata bukata in dai an shiga aljanna ai magana ta kare kala sai annabi ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi to ka taimaka mun da yawan sujuda ma'ana zan roƙa ma aljanna kai kuma kai wa kanka gata na yawaita mai sujuda idan ya ce yawaita sujuda yana nufin yawaita sallar nafila ba wai kawai ka zo kai ta yin sujuda ita kadai ba tare da a dalili ba an gane ko akan ba da akan ba da labarin wani abu na sallah ana nufin sallah din kanta kamar da Allah ce wa ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a sujud da masu ruku'i da sujuda me yake nufi da rukuni da sujuda nan amma an faɗi ruku'i da sujuda ba a faɗi sauran bangarori ba da Allah ya ce kumil laila illa qalila me yake nufi da wannan sallan dare dai kenan amma sai fadin tsayewa ita kadai ba fadar ku'i ba fadar karatun qur'ani ba fadar da Allah ya ce wa qur'an al-fajr me yake nufi da qur'an al-fajr sallan asubahi amma karatun qur'ani kadai yake a ciki ba fadar ku'i da sujada da kalaba ba min babu islaqil juz'i ma iradatul kulli kenan abinda malaman balaga ke cewa a fadar rabin abu ana nufin gaban sa gaba ana nufin shi duka gaba daya to kaga nan gure sai annabi ce ka ambata ka taimaka min a bisa ga karan kanka bi kasrati sujudi da yawaita sujuda rawahu muslim to wannan imam muslim ne ya rawaito to da Allah anan gurin malamai ke yin tambaya cewa to menene yafi falala shin raka'o'i kaɗan tare da dogon karatu ko kuma gajeren karatu tare da yawan raka'o'i wanne ya fi lada wanne ya fi soyuwa wajen Allah wanne yafi yawai rakawai saboda me saboda ya ce a inni ala nafsika wadansu kuma sun ce yawai karatu ya ce saboda me saboda annabi ya kasance na dogon karatu Allah ya ce kuma lalai illa qalila kaga sai ba da labarin dogon tsayuwa wake nan gurin kuma an ba da labarin yawaita sujada to me ke ya zama yi murware wannan matsala shine shekul islam ibnu taymiya ke cewa an san tambayar shine haka idan na filfilin rana ne to yawai yawaita raka'o'i shi fi falala sama da yawai ta dogon karatu in na filfilin dare ne to yawai ta karatu tsawon karatu shi fi sama da yawai yawaita raka'o'i an fahimta ku ya ce fa in ne aladar suka bi kasarci su da wannan da nake amma inda daddare ne ba wai dogon ba wai yake so da yawa ba dogon karatu a ciki dan Allah yace qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila fa abbara bil qiyam lidilalati ala anna ما تمتاز به salatu الليل هو طول القيام cewa abinda sallar dare take yin fice da shi akan sarana shine dogon tsayuwa shi lokacin da sahabbai suka yi sallar dare tare da annabi akwai wanda suka rinka dogara sanda dan kasu fadi saboda an dade a tsaye saboda dogon karatu to idan da rana ne kuma sai a yawaita to da rana kuma da yaushe ne ake son yawaita kenan ga lokacin sallar duha nan wannan ana yawaita ga kuma ranar zuwa idan ka je masallaci da wuri annabi ya nuna falalan wanda ya je masallacin juma'a da wuri da hadisai daban-daban farko in ya je da wuri din nan sa'a ta farko daidai yake da mutumin da ya yanka rakumi ya sadaukar da naman sarka fi sabilillah in ya je a sa'a ta biyu tamfar wanda ya bayar da sa in ya je a sa'a ta uku tamfar wanda ya bayar da wato ainihin tinkiya ko akuya in ya je a sa'a ta hudu tamfar wanda ya bayar da mai kaza idan ya je a sa'a ta biyar tamfar wanda ya bayar da mai kwai da zaran liman ya shigo cikin masallaci ya ce assalamu alaikum zai hau minbari to daga lokacin an daina wannan rabon na kaji din da kwai din da saniyar da komai an daina kuma dama mala'iku suna kofar masallaci ranar juma'a a zaune suna tsaye suna rubutawa in ka zo sa a farko sai a ce a rubuta masa daidai ya bayar da a rakumi da ya zo sa a ta biyu a rubuta masa da liman ya kunno kai to sun daina rubutawa sai su zauna kuma za su saurari hudu ba to lokacin da ka zo da wuri din nan kuma in ka ribaci lokacin abin da zaka ka ribaci lokaci farko ka zo da wuri a gaba saboda annabi yana da falalan wanda ya zo kuma ya kusanto kusa da inda liman yake yana da falala an fahimta ko ya zauna ko bai magana ba bai surutu ba yana da falala a wannan lokaci in an kammala sai a rubuta masa a kan kare masa zunubai na kwana bakwai tare da karin kwana uku ya zama nauke nan za a kankare laifin da yi tsakanin juma'a da ta wuce da mai zuwa an kankare wannan sai a sai a ce a kara masa kwana uku akai a sake dubo wadansu kwana uku da ta kai ta bargaza sai kuma a sake gogewa <laughs> ka ji duk akwai fallan zuwa da wuri din to kuma idan ya kasance da ka je da wurin ka zauna inda zaka zanto kusa da liman sai kuma ka tashi kana yawaita nafil fulfuli to kuma wannan akwai fallan su da annabi ba wanda kasar su kenan zai shiga nan gudu kun bai tafi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته أنكر حديثي دقاء عبد الله بن عمر yake cewa na kiyaye annabi na yin rakawoyi guda goma a yini wannan suna ake kira arrawatib na fulfulin da ake kira arrawatib jam'i ne na ratiba ana kiransu arrawatib saboda ana yin su dab da waɗansu salloli na farilla kafin ko bayan ɗaya daga cikin sallolin nan na farilla wannan raka'o'i guda goma ga bayanin su raka'atai ne qabla zuhur kafin azhar sai raka'a biyu ta nafila wa raka'atai ne ba'daha bayan ta kuma raka'a biyu kaga hudu kenan wa raka'atai ne ba'da al maghribi fi baitihi da raka'o'i biyu bayan magariba idan ya koma gidansa wa raka'atai ne ba'da al-isha da raka'o'i guda biyu bayan isha'i fi baitihi idan ya koma gidansa wa rak'atayn qabla subhi da rakawi guda biyu kafin sallan asubahi rak'atan al-fajr kenan muttafaqun alaihi in ka jirga sun zama nawa sun zama goma kenan Abdullahi da Umar yace annabi yana kiyaye na haddatu daga annabi yana yin waɗannan rakawi guda goma wa fi riwayatil lahumma a wata riwaya ta Bukhari da Muslim banda waccan kenan wa rak'atayn ibadatul jumu'ati fi baitihi haka annabi yana yin nafil raka'a biyu bayan juma'a yayin da ya komo gida wali muslimin kana idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn a riwayar muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al-fajr ya keto baya yin waɗansu fulfuli sai rak'atan al-fajr din nan da ake yi an gane ko yana dakatar da fulfuli sai rak'atan al-fajr to wannan hadisin malamai suna sabani akan sa dangane da cin idan al-fajr yake to a iya nafila ko ba za a iya yi ba kaga a mazhabin imam malik mutumin da bai samu damar yin shafa'i da wutri ba barci ya dauke shi bai farka ba sai bayan alfajir ya keto idan akwai yawan lokaci da zai shafa'i da wutri ya raka a kan alfajir ya zama masallaci ya sallar asubahi to sun ce zai raka zai mai nan sa zai wannan shafa'i da wutri har ya zo ya yi raka a rakatan alfajir ya zo samu sallar farilla to amma wannan hadisi da ya ce la yusalli illa ne raka'ataini fakifataini annabi baya yin sallah bayan nafi bayan ketawan alfajir sai mai sai rakatan alfajr kadai kenan ban rakatan alfajr babu wata nafila da take rigayen sallan asubahi bayan fitowar lokaci to amma wancan ra'ayi zai sabu goyon bayan wani hadisi da annabi ke cewa idan mutum ya manta da rakatan alfajr bai yi ba to yana tunawa ko yaushe ne yayi kayan sa to tun da ce ko yaushe ne kuma ga ai har wannan yana ciki kenan وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر riwayar Aisha take cewa annabi ya kasance baya barin raka'o'i guda hudu kabla zuhuri kafin sallar azhar mata ma'ana yana raka'a hudu yake wannan ya saba riwayar Abdullahi da Umar shi da yake raka'a nawa yake yace bi yake tace annabi baya barin raka'a biyu kafin azhar wa raka'atayn qabla al-ghadati da raka'o'i guda biyu kafin sallar asubahi wato raka'atan da fajr kenan to shine malamai suke kai kawo yaya za su yi su ta hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Aisha Abdullahi dan Umar ya ce biyu kafin azhar da biyu bayan ta ita kuma ta ce a hudu yake kafin azhar to sai aka ce ya za a yi kenan wadansu malaman sai suka ce to mu dai za mu rike hadisin Abdullahi dan Umar ko ba komai wannan shine abin da annabi yake yi a waje ita Aisha kuma a gida ta ga yayi dan ba masallaci ta zo ba an fahimta ko ce to aikin shi na waje din nan ko to shine mafi rinjayen abin da yake yi saboda wancan waɗansu suka ce a'a wancan ya tabbata wannan ya tabbata wannan ya nuna annabi na yi salo salo ne wata rana ya yi hudun wata rana ya yi biyu sallallahu alaihi wasallam a wannan ya ta karo da wannan magana yana tabbaya ne kan cewa kai ne ka zo masallaci da asubahi ladan zai kiran sallah na biyu ko wanda kiran sallah na biyu ana yin shi yaushe bayan asiri da daga yake to da ka zo ka same shi sai kai nafila guda biyu raka'a biyu tahiyatul masjid bayan ya kammala kiran sallar sa kuma ka tashi ka kawo rakata da fajiri a ka'ida shine idan ka shigo masallaci daidai lokacin da alfajir ya ke so baka riga ka yi rakata na alfajir ɗinka a gida ba ka zo masallaci to abin da yake da karfi a wannan lokaci shine mai rakata na alfajir a rakata na alfajir da za ka yi ta ɗauke maka da iya masjid amma inda a ce ka riga ka yi rakata na alfajir a gida ka zo masallaci ba tare da sallah ba to kuma za ka yi tahiyatul masjid kenan don saboda hadisin ta daban da yake magana akai Kullum ita tahiyatul masjid abin da ke wajabta ta shigar ka masallaci kuma bayan shiga masallaci ya zanto bai ta karo da wata sallah a wannan lokaci ba in ya dace kana shigowa masallaci an tayar da sallar farilla tahiyatul masjid ta fadi dan idza uqimat salatu fala salata illa al-maktuba in ya dace kana shigowa masallaci yanzu ka san cewa gashi lokaci ba zai lokacin ka karami ne kin raka'a bi zakai yi a tayar da sallah to maganar tahiyatul masjid ta riga ta fada a lokacin nan sai dai me rakata da alfajiri idan kai ta dauke maka waccan amma in akwai yalwar lokaci da za ka yi wannan ka yi wannan to sai ka yi suka guda biyu amma in ba yalwar lokaci sai guda daya to lokacin rakata da alfajiri ta dauke maka ta tahiyatul masjid shine bayanin da malamai suke na'am zai yi mutum zai iya sallan nafila lokacin da liman ke hudu ba sunna ne ba wani mutum ya shigo masallaci ya zauna bai sallar nafila ba annabi yanke hutubar juma'a ce kai a sallai karka a ne yace a a yace tashi kai ya tashi yana yi dan kar ku dauka shi kadai da zai samu nan gara fasa sai annabi ya kalli sauran sahabbai yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal yawmal jumu'ati wal imamu yaqtu fala yadlu hatta yusalli rak'atayn yace dan dan ku zuwa juma'a limami na hutuba kare kuskure zauna har sai ya sallar raka'a biyu a wata ruwa yace amma ya da karatun su kare da karatu wannan hadisi yana nan cikin sahihi muslim an gane ko wani ya shafa cikin masallaci ne ko kuma duk inda kake inda dai inda inda in sahu ne kai ka daidai ke da ka zo masallaci ba sahu ya kake can ba idan masallaci ya cika aka yi sahu waro da masallaci to nan gurin ba dukkan kana cikin nan gurin a yadda ka san ba za ka yi surutu a nan ba in liman na hudu ba to haka kuma za ka yi mai tahiyatul masjid na ne Na. wannan annabi ya ce dukkan wanda ya yi surutu ranar juma'a limami na hudu ba to ya yi lagau ya ce kai ko da mutum ke surutu kace yi shiru ya ce faƙad lagauta wanda ya lagau ko bai da juma'a sai dai a bashi ladan azahar haka hadisin annabi ya nuna wanda duk ya ce ko da shiru kace wani yi shiru to juma'a dai kam dole ka yi amma ba za a baka ladan juma'a ba sai a baka ladan sallah azahar. Hmm. wannan yana magana kan lokutan da aka hana nafila shi ne bayan sallar la'asar da kuma daidai lokacin faduwar rana ko daidai lokacin hudo wata ko lokacin da ta take tsakiya a kuma da bayan an an yi sallar asubahi waɗannan lokutan da aka karanta nafila illa bayan sallar la'asar ba wai daga yin sallar la'asar ne ba sai in rana ta fara zama abin nan ta fara iskira ta fara zama ruwan dorowa haka fata fati to daga lokacin nan karhanci ya shigo amma in daga yin sallar la'asar ne baka shiga karhanci ba dan Aisha take cewa annabi bai gushe ba yana yin sallan nafila bayan la'asar har ya bar duniya hadisin kuma yana cikin bukari ka dike nan ba daga yin la'asar ba aka hana to ka dauka waɗannan lokuta wannan an hana idan rana ta riga ta fara fasu fasu haka kuma da lokacin faduwarta haka lokacin hudowarta haka lokacin da ta take tsakiya haka bayan asbahi to wannan hani da aka yi shin ya shafi dukkan fili shine malamai suka ce banda fili da ake kira zawatul asbab zawatul asbab sune dukkan nafilar da take da wani sababi da ya haifar da ita kaga tahiyatul masjid tana da sababin da ya haifar da ita shine shigar ka masallaci a wannan lokaci to kaga za ka yi ta ka fahimta ko da sauran ire-iren su wa alaikum salam mm ko kuma kamar ko kuma ba wani da'awar ba wani dalili da nuna annabi na nuna ko kai yanzu misali sallan nan da ake raka abi bayan azhar ka saba yin sai kamar manta ba kai ba ya halatta kalama masu hmm, bayan azhar ranar da zan zama yi sai haka kira mu ma zamu iya ramin nan ya kuma da wannan da wannan ruwaya tana bukata a bincika ta babu laifi sai mu bincika mu gani ai wani littafi al-mughni na ibn qudama a cikin kuma hasasin nabawiyya shi ma ke tafiyar gari ai wannan nabawiyya ba na siyusi ba al-khasa'is kubra kuma dai wani ne wato khususiyya khususiyya da annabi wannan duk da ife ne tabbata duk su biyar ko shida musamman imam suyuti ya al-khasa'is kubra malamai sun yi masa tun da dadewa amma kai ka damu shi wannan littafin da ka faɗa na al-mughni ka kawo mai gani eh, baya hada mu bincika mu abokan inda muna majalisi ne na karatu ko Wa وعنها رضي qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajr an karɓo hadisi daga Aisha Allah ya kare da gare ta tace annabi bai taɓa kasancewa ba ala shay'in min an-nawafil kan wani abu na nafila ashadda ta'ahudan wanda yafi tsananin kiyaye shi minhu ala raka'atil fajr sama da raka'atan al-fajr ma'ana annabi na kula da rakawoyin raka'atan al-fajr take nufin sama da kowace irin nafila wannan hadisi muttafaqun alayhi wali muslimin a cikin riwayar muslim kuwa raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'i guda biyun nan na al sun fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi wato abin ne mai falala shi yasa annabi ko a halin tafiya baya barin su wa an Habiba ta ummul mu'minin radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu habiba ummul mu'minin Allah ta kare da gare ta tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yaqulu naji manzo Allah na cewa man sallafna tay ashraka rak'atan fi yawmihi wa laylatihi buniya lahu bihinna baitun Filjanna ta ce dukkan wanda ya yi sallar nafila raka'a biyu a yam a yini da daren sa za a gina raka'a sha biyu a yini da daren sa za a gina masa wani gida a cikin aljanna a sanadiyyar su rawahu muslim wannan imamu muslim ne ya rawaito wa fi riwayatin an, a wata riwaya ta tatawwu'i wato wannan suna kira rawatib din a can gurin a hadisin Abdullah da Umar ya ce goma ne kaga anan sha biyu ne dan shi a hadisin Abdullahi dan Umar ya ce biyu kafin azhar da biyu bayan azhar da biyu bayan magariba da biyu bayan isha'i da biyu kuma kafin sallan asuba to amma yadda riwayar ta take shine hudu kafin azhar biyu bayan ta ba sun zama shida ba biyu bayan magariba ba sun zama bakwai eh, takwas ba biyu bayan isha'i sannan kuma tara ka ta alfajiri sha biyu to haka wannan shine mafi rinjayen wannan shine abin da annabi ya faɗa can gurin ya ce na ruwaito daga aikinsa nan gurin kuma abin da annabi ya kwadaitar da al'umma wasu ko fahimta ko wato shine wanda ya raka a goma sha biyu to wannan an gina za a gina masa wani katafaren gida cikin aljanna a sardiya wannan raka a goma sha biyu a yini shikenan sai mutum ya fara tun daga gobe <coughs> tun daga yau ko an yi latti gobe kenan gaskiya ne tun daga yau bayan isha'i kenan Ka ga yana daga cikin abinda wato muke sakaci da shi wannan sunnoni na rawatib dama ina jiran karatu ya zo kansu sannan sunnoni na rawatib da an yi sallan magariba kwaɗayin da kowa ke na zai na inda zai ji karatu wannan yana da kyau matuka abin da ya kamata ka kwaɗe tun kai wannan nafilar raka a biyu bayan magariba ko ana hama za hamata ka samu ka yi su ko ma zai fara inda alhamdulillah kai dai ka yi su an gane ko tunda ba gida za ka koma ba da an yi ba sai mutum ya samu ya yi su idan kuma na bayan isha'i ne wannan ka iya bayan ka koma gida in kuma ka dama kuma ka iya kuma a masallaci an fahimta da kyau to kaga wannan na nuna ma kenan farlan ka je masallaci da wuri musamman na azhar tunda za ka yi guda hudu ne kafin mai kafin azhar idan an gama kuma kai raka'a biyu kuma bayan ta wannan suna ake kira rawati wallahi irin waɗannan na sulfunan da muke jin su kamar wasa wallahi lokacin muna karatu a madina mutum idan baya yin su har kunyar shiga yake cikin abokanansa daidai da azumin litinin da alhamis ranar da aka waye gari litinin ko alhamis ba mu tashi da azumin nafila ba wallahi mutum kunya yake shiga cikin abokanansa ko mun fito daga masallaci sallan asubahi bayan an zauna an yi karatu haka karfe bakwai tayi wani na kokarin ya je ya wanka wani na kokarin ya tafi aji in yana lissa farko a kai ka tafi ɗakin abinci da tiket a hannunka wajen a rinka tunanin ahalus suna nema kuwa ko da sauran ka baka nuna ba ahlus sunna ne kuwa azumin litinin da alhamis wallahi kunya miki ne tsakaninmu da abokan mu irin yan sudan irin yan syria irin yan algeria irin su dan saudiya yan kuwait za ka raina kanka matuƙa kwarai da gaske wajen ibada ka ga mutum ka tabbatar ya fika fahimtar karatun kuma ya fika ibada komai ka tabbatar ya fika to sai kana inda ake raya sunna sosai kai ma sai ka karsashi in ko baka inda ke kai kuma sai karanto kai na sinadarin da za a raya sunna da kai kuma jami'a sai sai wani gata ma cewa duk ɗalibin da ke azumin litinin da alamin sai aka ba su tiket da musamman ake shirya musu abincin bude baki a wani wuri inda ba sauran yayi su ba kawai mai azumin litinin da alamin jami'a tana baka wata kulawa ta musamman kaga inda aka damu da addini damuwa ta sosai kenan to haka waɗannan nafil fil rawatib sunan da mutum ke ganin kamar wasa ne wal na hauhu a riwayar tirmidhi kwatankwacin wannan wa zada sai dai ya kara cewa arba'an qabla zuhuri zuhri a hudu kafin az-zuhr wa rak'atayn ba'daha da biyu bayan ta wa rak'atayn ba'da maghrib da biyu bayan maghrib wa rak'atayn ba'da isha da biyu bayan isha'i wa rak'atayn qabla salat al-fajr da rak'atayn biyu kenan kafin sallan al-fajr kafin sallan asuba wal khamsati anha marwayta hadisi biyar sun rubuto sun ruwaito hadisi daga gare ta ita ummul mu'minin din nan ummu habiba man حافظ ala arba'in قبل zuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allah ta'ala ala nari wanda ya kiyaye hudu kafin azhar da hudu bayan azhar to Allah zai haramta wa wuta shi wannan mutum to shine suke cewa yaya zamu da wannan shine suka ce a'a guda goma sha biyun nan suna da alaka da juna idan kuma ka ɗauka kai hudu kafin azhar da hudu bayan azhar kuma kai sauran to biyu daga cikin na bayan azhar sai a lissafa su cikin sha biyu ka dace da wanda za a gina gida a cikin aljanna biyun kuma sai a hada su da biyun kuma a nan gurin kuma kaga ba hudu ba kenan a hada da hudun da kafin azhar kuma sai a sa ka cikin wanda za a haramta shi daga wuta ai da da wanda aka je shiga aljanna ya haramta shi daga wuta kuma an fahimta da kyau ko wato sai to falala kan falala to duk abin da malamai suke cewa wato wata rana mutum yayi wannan wata rana yayi wannan duk hadisin da kai ake da shi tunda tabbatacce ne ya inganta kenan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي يتي مي رحم الله امرا صلى اربعا قبل العصر الله يجي كان باwan da ya sallaci arba'an qabl al-asr raka'o'i hudu kafin sallar asar rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn khuzaimah wa sahahahu wato ibn kuzaima ya inganta shi amma imam turbizi ya ce hadisi ne hasan wadansu daga cikin malaman kuma sun bai fantar da wannan hadisi galibin maganganun su dai suna nuna da'ifi ne wadancan na baya kan dai inganta su ne hadisi na karshe da zamu tsaya kansa wani abdullahi bin mughaffal al-muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi annabi yace ku yi sallah kafin magriba ku rinka yin sallah kafin magriba sallu qabla al-maghribi ku rinka yin sallah kafin magariba sun qala fi a karo na uku sai ce liman sha'a ga wanda ya so karahiyata an ta an-nasu sunnatan don jin tsoron kar mutane su dauka wata sunna ce mai karfi wato mutahabi ne kenan wannan yaushe ake wannan nafila a biyu kafin magariba. bayan rana ta faɗi ladan ya kira sallah ba ta da sallah ba sai ka tafi kai sallar nafila a biyu idan ka fito kuma za ka yi wannan ne kawai in da ma kai tafi masjid kuma lokacin da ka shigo gaba kira sallah ai magana ta wuce yanzu ina san da Allah idan ina magana ku rika kiyaye abin dan saboda abin da yasa na tsaya na ce bayan an kira sallah kafin ladin yi me dan kar mutum ya dauka cewa ana yin ta ne kafin rana ta fadi tunda ya ce me qabla al-maghribi kila sai wani fahimtar sa kai cewa me yake nufi kafin rana ta fadi wanda ba kuma ka yake nufi ba ana nufin qabla salati ba'da ghurubi shamsi rana ta fadi kafin ayi sallah nan ne lokacin yin wannan nafila to bayan mutum ya fahimci abin da hadisin ke nufi to kuma sai kawo tambaya ba amma idan mutum ba gama fahimtar da hadisin ba sai wata tambaya ta zo sai mai saurare ka cire shi daga kan nassan hadisin zuwa ga tambayar yanzu kun fahimci wannan da ke ko wannan sallar nafila ta bayan rana ta faɗi kafin a tayar da sallar magariba sai kai sallar nafila a biyu wannan tana da falala dan annabi ya yi umarni har sau uku a na uku sai ce liman a ga wanda ya ga dama dan annabi ba dole bace ba wa fi riwayatin ibn hibban a wata riwaya ta ibn hibban yake annan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-maghrib raka'atayn annabi yayi sallah ta magriba ta kafin magriba raka'a biyu wali muslimin an ibn abbas kunna nusalli raka'atayn ba'da wannan hadisi ne ibn hibban malamai da dama sun ce da'ifi ne ma'ana ai maganar annabi dai ya ce ayi kuma ya ga sahabbai suna yi bai hana su ba amma shin an taba ganin yayi sahabbai ba su rawaito wannan ba su ce komai ba game da wannan kun fahimta da kyau wali muslimin an ibn abbas kala ibn abbas yace kunna nusalli ba da ghurubi shamsi kaga fayyace abin kenan mun kasance muna yin sallah nafila raka'a biyu bayan rana ta fadi wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya rana annabi ya kasance yana ganin mu falam ya amurna wa lam yanhana bai ce ba dole ku yi sannan ko bai hana mu ba sai nuna mai fice kenan sunna ce mustahabi idan ga mutum yayi karka halaci idan mutum bai yi ba karka ce ta shi kai dole dan ba dole ba ce ba an bayyana ku to sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum wa rahmatullahi tambayoyin da ake a rubuce suna da yawa kuma dai muna bin su dai dai gurgudan yadda hali ya bayar ba lalle bane a iya ansa duka wadansu kuma sa yin tarayya wajen rubuto ba iri daya saboda haka ba lalle ne kowa ya tashi ba in tabbayar ka ta dace da dan uwanka wadansu kuma ya kasance cikin karatu an riga an ansa su kaga ba bukatun kuma a karanta su da abin da yake faruwa wani lokacin ka ga tambayar ka kai ba ansa ba ka riga ka yi tun daga lokacin da malam ya zauna kafin ya fara cewa komai ka rubuto tambaya wanda kila da kai hakuri cikin karatu sai ka zo hadisin da ya magana akan ta a lokacin da baka bata wato bayron ka wajen rubutu kin wannan yace ina neman karin bayani dangane da abin da ya shafi karatun alkur'ani mai girma dan ya ji wani malami ya ce ko da mutum ya iya karatun alkur'ani babu yadda za a iya ɗora kansa da kansa sai ya je wajen malami ya koya menene karin bayani game da wannan a hakikanin gaskiya ne qur'ani baka iya masaci da karfi ko da kana iya tayar da baki ana bukatar ka je wajen malami ka koya saboda yana da ka'idoji na karatu ka'idojin tajwid ka'idoji na wuraren da ya kamata ka tsaya da inda bai kamata ka tsaya ba saboda tsayawa a wurin da ya dace da rashin tsayawa inda bai dace ba duk yana da alaka da bayar da ma'ana mai kyau wajen karatun alkur'ani mai girma wani lokacin ka hadafin kalma ya kasance ma'ana ta lalace ya kamata kai wakafi kafin ka kawo wancan kalmar ta biyu daban wani lokacin ka iya wakafi a inda bai dace kai wakafi ba wani lokacin ka fari karatu daga inda bai dace ba babu yadda za a ka iya kiyaye wannan ka'idojin kai kada yin ba malami ne koya maka ba malamin kuma wanda yake da gaske lalle ya iya karatun qur'ani kuma kar ka dauka cewa gunna da akamun nuna sakina wata tanwin su kadai ne tajwidi wannan kamar kashi ɗaya da cikin uku na abin da ake kira tajwidi abin da ya fi komai muhimmanci makarin huruf da sifatul huruf daga nan gurin kuma sai abin da ya shafi tsayawa inda ya kamata a tsaya da inda bai kamata a tsaya ba yanzu misali idan ka koro karatu ya yi ayu allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima a min al ya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah sai ka tashi wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum farastum jihadan fi sabili kaga ma'ana ta lalace gaba daya domin yayin da kace wa iyyakum kafara daga nan an mino billahi rabbikum kana cewa kada ku kuskure ku yi imani da Allah ubangijin kaga ma'ana ta lalace amma idan kace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sai zan to wa iyyakum to ne ala rasul ma'ana kafirai suna fitar da manzon Allah daga maka haka kuma sun yi kokarin fitar da ku daga maka kaga sai ma'anar ta dace da abin da ake nufi da aya wannan ɗaya ne daga cikin wurare masu yawan gaske wanda zaka yi ta jin mai karatun Qur'ani in dai bai kiyaye ka'idojin tsayawa ko inda ya kamata ya fara ba ya ba ka gaji ma ya kamata ya maza ya daina bai daina ba to dan saboda haka wannan dalilan ne yake sa malamai suke cewa lallai da mutum ya je wurin malamin da zai karantar da shi karatun alkur'ani wannan yake cewa bayan wato fadin amin a bayan liman wato bayan da eh, wato mamu ma suna faɗa Allah mun karanta hadisi a nan gurin idan amma da imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika da lahum ma taqaddama min dhanbi mamu za su faɗi ma amin su ma har annabi ce duk wanda amin din sa ta dace da amin din mala'iku to za a gafarta masa abin da ya gabata na sa wannan yake cewa menene wahabiyanci ne na dana cewa wahabiyanci kuma ni ban san me ake nufi da wahabiyanci ba kalmar wahabiyanci masu yin amfani da ita suna yin amfani da ita don nuna wani gungu na musulmai da ake ganin suna kan aƙidar wani malami mai suna a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab Sheikh Muhammad ibn Abdul wani malami ne wanda aka haife shi a shekara ta Annabi sallallahu alaihi wasallam biyar ya mutu kuma a shekara ta dubu biyu. da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam an haife sa ne a can yamma maso arewa da birnin riyadh wani wuri da ake kira Uyaina in ban manta ba kilomita saba'in daga babban birnin riyadh a yau kuma ya yi karatun ilimi na addinin musulunci tafsiri aƙida da sauransu tarihi da sauransu ya shahara da da'awa kuma ya tara malamai ya tara ɗalibai masu yawan gaske ya shahara da wa'azi kuma lokacin da yi karfi kwarai da gaske ya ga cewa lokaci ya yi da wa'azi kaɗai da baki ba zai wadatar ba wajen kawar da munkari ya kamata ya yi amfani da hannunsa a daidai lokacin bidoyi da mutane suka gada daga daular turkawa daga daulolin da suka wuce can baya wato sun yi tasiri kwarai da gaske a waɗansu yankuna da ke cikin ƙasar saudiya kamar su makka da madina da ta'if akwai al'amura da ake yi da kwakwalwala da mutane ke bauta musu da sauransu da kuma ɗarikun sufaye da suka yi ƙarfi to ya yi maya da su tare da taimakon sarki muhammad su'ud har ya kai ga kafa daular musulunci mai zaman kanta wanda daga baya ne wannan daular ta ci gaba ta kawo lokacin mulkin wannan ta wato ƴaƴan gidan su'ud wato ali su'ud duk jikokin wancan sarki ne wanda ya ne da shekaru muhammad bin abdul cikin ko Allah abin da sai kafa na daular musulunci sun ci nasarar da tabbaka addinin musulunci gwargwadon hali kuma tura mulkin mallaka ba su ci nasarar yi musu mulkin mallaka ba duk mulkin mallaka da aka wa yankuna na duniya daban-daban to babban abokanan faɗan wannan malami shine ɗariƙun sufaye da sauran yan bid'a to shi yasa kullum suka tashi zaki sai ce wahabiyya suna nufin dukkan mutumin da suke ganin shi ba sufi bane ba kuma yana a takin dan aqidu na tafarkin sufanci sai ce masa ba wahabi ana nufin mai bin hanya irin ta Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an fahimta ko to kaga hatta a nasaba din sanya wa mabiyansa suna wahabiyun wanda suka sa suna inda sun tsaya sun yi tsayi yaban su suka yi ba zagin su suka yi ba domin al-wahhab suna ne na Allah ربنا لا dai قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب شيخ سنة محمد Muhammad Ibn الوهاب to masu bin su sai a ce musu alwahabiyun kaga idan an ce maka alwahabi an ce maka na Allah ke an ce maka bawahabi an ce maka na Allah ke dan an danganta ka zuwa ga alwahab shine Allah ta'ala to wataƙila abin da yasa suka yi wannan tunda shi sunansa Muhammad ibn Abdul Wahhab in suka sanya wa mabiyansa suna Muhammadiyun to kaga kuma sun zama <laughs> mabiya Muhammad kuma rabo kenan to sai suka ce wahabiyun ma'ana shi yasa wani malami ke cewa ai ba abin da ya fi dacewa a duniya sama da a samun suna alwahabi din dai da an ce ma alwahabi a daga an jingina zuwa ga ubangiji mahalicci na a maimakon a jingina zuwa ga wani malami mai suna shek muhammad ibn abdul shek muhammad ibn abdul yana da littattafai da dama da yi daga cikin sa akwai littafin kitabu tauhid akwai littafin muktasar sira annabawiyya akwai littafin adabul mutai ila salah akwai littafin masalul jahiliya allati qalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliya da sauran littafai galibin su akan aqida da abin da ya shafi tafsiri da abin da ya shafi fiqh da abin da ya shafi tarihi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam galibin abin da ya rubuta rubuta kenan akai to kullun sufaye ba su da abin zagi a duniya illa shi Muhammad bin Abdul Wahhab ba dan koyo ba dan saboda a takin kan aqidun sufanci da yake kamar yadda na faɗa muku kullum ba abin da suke zarge shi da shi illa suke masa makiyin annabi amma ba za su iya kawo kalma ɗaya ba a cikin littafinsa wanda ya fita bakar magana ga annabi kullum za su ce masa makiyin waliye amma ba su iya kawo kalma ɗaya da ta nuna shi makiyin waliye ne dole ta tafasa suna nan kuma ana ci gaba da buga su a duniya wanda ya kamata ko dai yankan shakku su yi photostat na wani shafi ɗaya daga cikin littattafansa wanda ke nuna bakar magana da ya faɗa annabi ko bakar magana da ya faɗa wata da ke ganin bayan Allah ne su nuna wa duniya su gautar da jama'a cewa eh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ba mutumin kirki bane ko makin annabi ne amma ba za su iya wannan ba duk littafin sai idan ya kawo babi sai ka ga ya kawo kan aya ta Qur'ani sai hadisin annabi sai ya kawo babi yanzu ka dauki kitabut tauhid yana cewa kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت وقوله قل تعالوا أصل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله ya kawo wannan ayoyi ya kawo hadisai ya rufe babin kenan sai wani babin daban ba kalma ta guda daya da yayi babi sai maganar Allah sai maganar manzansa sai yayi gaba sai wani babin daban to yanzu ba ba za su iya cewa idan suna so su ce makiyin Allah ne da sai su ce ga littafin sa kitabut tauhid kin Allah ne a ciki da ka karanta sai ka ce kitabut tauhid wa qaulihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna to ina da yake kin Allah daga ciki wa qaulur rasul kaza to ina kin Allah da yake a ciki sai ka nema ka za su zarge shi cewa baya son waliyai to su kuma waliyai iri biyu ne akwai waliyai na Allah akwai waliyai shedan waliyan Allah ba su da sunaye da Allah ya ba su cikin Qur'ani sai suffa duk wanda ya tabbata da wannan suffar ya zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah ba su tsoro su tare da su ko ba za su yi bakin ciki ba su waye waliyan sai Allah ce alladheena amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suna kasance suna kiyaye dokokin Allah wannan shine suffar waliyi duk wanda ya imani ya kiyaye dokar Allah yana yi bari na bari ya zama waliyin Allah a da yake ko a yanzu ko nan gaba za a haife shi mace da shi ko namiji ba lallai ne sai ya tara dimbin ilimi ba ko da ba da ilimi amma duk abin da zai aikata yana tambayar malamai ya ake kaza ya aikata ya zama wani Allah ba ta akai ga wani suna ga wata rajista wanda suna su ke ciki su kadai wali ya sauran kuma sun zama garin mutane ya yi wannan su ba haka kake ba duk wanda ya ci tsoron Allah ya zama mummuni ko akwai mummunai maza akwai mummune mata kuma sashin su waliyan sashi ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wannan shine kaidan qur'ani shine kaidan hadisi to amma su sufaye sai suka taskance walikantaka a tsakanin su su kadai ba wanda zai zama wali sai wanda suka nada su da karan kansu ba da hujja daga Allah ko manzon sa to shi yasa cikin waɗanda za su yaba waɗansu mutanen kirki ne amma waɗansu ma shirme suke ka duba cikin tabaqatul awliya na imamu Sharani su suka rubuta da kannun su su sufaye daga cikin waliyan da yake kawowa ba akwai wanda yake kwana a juji da karnuka wa ba waliyin Allah ne wani ka takarsa ya abinci a juji an zubar da abinci a bola ya shi da karnuka wai ya zama wali kenan kaga wannan mahaukaci ne bai ta ya zama wali eh wai dan kai ta haramun wai dan tsabar baya cin haramun wai sai ya je inda aka zubar da abinci a bola ya ci zama wannan ai ba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi su bai su suka kashe addini musu suka kashe addini akwai wani sufin da ake ba da tarihi ake cewa waliyin Allah ne kuma yana da karama kun san karamar sa aka ce wa min biki. annahu kharaja zata yawmin alal minbari uryana yana daga cikin kalama sa wata rana ya zo ya hau minbari da rana dan Allah ka ji wannan shirme dan Allah wai kuma ta ce min karama yana da cikin karama ya hau minbari ranar juma'a ka ga ba hau gaci ba me ya hada shi da wani ta kafa ya sa kama shi a sashi a turu ai masa rukuya to haka za su yi ta kirga su ta kirga su waɗansu ka samu bayan Allah ne maganganun da aka faɗa musu duk kare aka musu irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani Imam Zahabi ya kawo tarihin sa a cikin Sirru Alamin Nubala haka Ibn al-Imad a cikin littafin Sidrat az-Zahab fi akhbar man zahab haka wato ainihin manyan manyan malamai marubuta tarihi kamar su al-Kamil a cikin eh, na Ibn Adi a cikin littafin al-Kamil kamar al-Bidaya wa Nihaya na al-Imam Ibn Kathir duk sun kawo tarihin sa cewa salihin bawa ne amma wanda suka zo daga baya suka yi masa ƙarya kuma ga littafin sa al-Bunya li talibi tariqil haq wanda yan kadariya wallahi ba za su iya sa littafin su karantar ba a masallacin su dan saboda yayi gaba su sun yi yamma amma suna da'awar dangantuwa zuwa gare shi ga su Junayd ibn Muhammad al-Qawariri wanda yake cewa tariqatuna madbutatun bil kitabi was sunna yace hanyar da muke kai yace babban da bai bayyanta shine qala Allahu qala rasulullahi yace wa man lam yaqra' al-Qur'ana wa yaktub al-haditha wa yata'allam al-fiqha falaysa minna yace duk wanda bai karanta Qur'ani ba bai karanta hadisi ba bai karanta fiqh ba yace baya cikin mu ko yace sufi ne kariya yake ka duba yau idan kana neman ajhalun nas a duniyar hadisi ka nemi sufayen yau ajhalun nas a qur'ani ka nemi sufayen yau ba abinda suke karantawa sai karamatul auliya an yi mafarki da waliwa ne yayi kaza an yi mafarki da waliwa ne yayi kaza da kare dai ai sai wa mutane barazana da babu ba gaira ba dalili kawai dan dan kawai haska fitila da wata barazana duk kare ne marasa tushe waɗansu waliyan wallahi idan ka ji tarihin su tarihin su idan ka je wallahi zaka yi mamaki aka suka zama wajibi